gwamnatin jihar borno da haɗin gwiwar hukumar raya kasashe na majalisar ɗinkin duniya wato undp e sun horar da wasu matasa 249 kan wasu sana'o'in hannu daban-daban an dai ɗibi tsawon wata shida dai ana horar da waɗannan matasa da suka haɗa da mata da maza kan waɗannan sana'a da suka haɗa da ɗinki da kanikanci da aikin kafinta da walda da gyaran wayan hannu da ma aikin gyaran kwano da ake kira aluminium work gwamnatin borno da hukumar raya kasashe na majalisar ɗinkin duniya undp sun miƙa waɗannan kayayyakin na miliyoyin nauri ga waɗannan matasa wanda har ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi shattima, ya ja hankulan matasan yana mai cewa akwai wayanda sun koyi aikin tailoring muna yanka yaran mu yan makaranta uniform akwai wayanda sun iya aikin carpentry da sauransu muna gine-gine ban ga dalilin da ba za mu yi amfani da skills din da suka koya ba wayanda sun koyi aikin panel da sauransu za a tallafa musu su fara sana'a to na gode muku na gode muku Allah ya ba ka samu zaman lafiya. Ita ma makiliyar ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke jihar Borno, Mizuho Yokai, ta yi bayanin ta tana mai cewa. Now you have a skills, which is your power, your future. Please use it. Ta ce yanzu kuna da sana'ar ku, wannan shine karfin ku, shine kuma hanyar gudanar da rayuwar ku. Don Allah ku yi amfani da shi yadda ya kamata, kar ku yadda ku sai da su. Real success is rising every time you fail. I will tell you it's not easy. kuma ina so in gaya muku cewa nasara ita ce sake yunkurowa duk lokacin da ka durkushe duk da cewa wannan ba abu ne mai sauki gudanar da rayuwarku kan wannan sana'a da kuka koya don za ku fuskanci matsaloli da dama amma idan kuka jure za ku kai labari cikin ikon Allah Professor Babagana Umar dai shine kwamishinan ma'aikatar sake tsugunar da waɗanda rikicin Boko Haram daidaita da kuma sake gina masu matsugunni wadda sa ce ta horar da waɗannan matasa duk wayannan kana gani ba yara masu kudi muka dauka ba from different locations ke in sun samu training din mutum daya ya samu training insha Allah a shekara biyu uku zai yayi training mutane 50 su nawa ne adadin su yanzu da 249 kamar sana'o'in da suka koya sanan sana'o'i guda shida eh. daga karshe kamar nawa kashe ne wajen sai waɗannan kayayyaki a kudin da yawa ne gaskiya akwai wanda mu muka sai akwai wanda UND ya saya zo zan yi amfani ba amma a kalla kayan nan da kana gani ba zai kasa da miliyan 200 biyu da uku ba to ko mai matasan da suka karbi wannan horo ke cewa Alimo Bukar ah. ne wani kayan aka baka wannan kayan mechanical mechatronic aka bani an bani ne saboda na je ne sana ni ma in taimaki wasu dama kana wannan sana ne dama ina yi eh, da wanda nake yi din hmm. roadside mechanical nake yi amma da yake yanzu din komai ya canju na rayuwa hmm. shi yasa yanzu muka je muka yi na na'ura yanzu mota in ya zo da problem ba wai sai mun tambaye mutum ba mashin za mu sa mu duba me problem din motan sannan muka gani sannan mu tabbatar mu ce to ga abu kaza ne ya samu matsala sai mu gaya mar in ya ce ai da nake gani kamar na duba motoci ne haka na duba motoci da na kunce kunce da na daure daure duka sunana Janet Ibrahim me aka baki ke an bani kayan panabiti da spray painting panabiti in kin ce panabiti kaman aiki ne wanda kowa sani aikin maza ne kin kina wannan aikin ne ban taba yi ba amma program ne sa na shiga kin shiga kuma an horar da ku game da wannan aiki sosai kuwa eh. Zaki ga cewa kin yi wannan aikin ko kuma zaki je ki aje kayan ne ko haka ah, yanzu haka ma na fara practice na sha cikin gari kama a bamu kayan a da yake aikin panabiti ne can hanyar galadima kamar panabiti na mene na mota ne ko ne me na motoci wasu matasa kenan 249 da gwamnatin jihar jihar Borno da haɗin gwiwar hukumar raya ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya suka horar kan wasu rawoyin hannu daban-daban guda shida. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.